ai ina gaya maka kaga daga nan eh. in Allah so yarda ni dai yanda naga ta to in Allah so yarda na san ban ma zaben tumin da raba Allah ko insha Allah Allah ta nan ba alaikum salam salam lafiya da wuni nake su gajiya kai ya mutan gidan suna nan lafiya to a na ce kin san komai fa sai Allah ya yi to yau Allah ya yi ga mutumin ga kuma mutuniyar nan fa <laughs> kuma na san dukkanin wani bayani za ki ji daga gare shi ina ganin ba sai na ba ko ah, haba haba haba abokina ah, ba ru haba sai ka taka ka je ka jin roji bulki na gajiya ya ya gida kuma danna to ni kin san dai bulki ba wasa ne ni ba ko ba gaskiya ba yau kuma daidai gwargwado dai zan zaman aure in Allah ya yi na san ba za a samu matsala ba ko ba gaskiya ba yawwa ka fa shiga wani zancen eh ba sai a biya ma fa kuma can ma ya? eh ko koya ah. hmm? Allah sarki da na zaci mijina ya rasu eh. ba zan sake samun madadinsa ba sai gashi abin Allah gaskiya ne gaskiya ne ya haka kuma tsohon mata talatina murgayya kasar a hannu na tarsu tana la ilaha illallahu muhammadu rasulullah kawon ta eh, eh, ne ka mutu mm. to tun daga mutuwar baiwa Allah nan ban taba nan Allah zai bani wata baiwar Allah da za ta ji tana kaunata daga haduwa ba sai ga birki ai lamarin Allah kenan shi yasa kaga kai an ɗauke ma matar ita kuma an ɗauke mata miji to sai ku haɗu sai ku rayu Birki Allah miki biki Allah na gode. to birki kin ga dai gaskiya bisa sabilillahi ni ba wasa ne ya kani gurin ki ba zancen auren nan in za a yi shi to ni ba na son ma ɓata lokaci <clears throat> kwana bakwai yawa kwana uku a ɗaura mana aure kwantar da hankalinka ai saboda yan kunji kunji hmm. rana ita wadda za a zuwa daura aure kawai ko kuwa eh. alhamdulillah ku ba yara bane ba yawwa amma dai rana ita yau saboda suna da dangi da nesa ɗan gangana nan duk yanda za ta gayyato su kuma in Allah ya kai mu Nan da za a yi wannan baki a garin nan da garin mu za a yi garaya <coughs> eh garaya murhu hudu za a yi muru hudu za a kabata sannan za a yi gangi a a a a abokina eh. na yadda dai a yi biki amma batun maganar garaya ka janye shi ko saboda me a daidai gangin amma garaya kai za ka auri yarinya mai kyau irin wannan eh. ka je ka gaito aljanu sai su raba ka da ita a kwarai kuwa ba zai yi ba wanki an janye garaya ga biki ba garaya gari a gangi eh, za a gangi in ka ce a yi kuma to a ba za a yi ba mulki za ki koma ne wai me kake nema ne kamar mai neman zuwa a rijiya